haƙiƙanin Ƙuɗubaniyanci. Fa'ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai ya bada ansa. I'lam ya ce ka sani, anna haƙiƙatar Ƙuɗubaniya haƙiƙanin Ƙuɗubaniyanci hiyal khilafatul uzma. Ita ce khilafa mafi girma, anil haƙƙi mutlaƙan ga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye. Wancan kalma ta alkhilafatul uzma, me ake nufi da ita? dawo sama kaɗan sai yake cewa da ya dawo a kan nan gurin sai ya ce bayan ya yi magana a kan wa kadhalika qawlu sheikh zarruq radiyallahu anhu wa ka qawli ghairihi sai ya kawo yake cewa wa yumallikahu Allahu kalimatat takwin mata ƙala li shay'in kun kana min hinihi Allah zai mallaka mishi kalma ta takwini duk lokacin da ya ce ma wani abu kasance zai kasance a nan take wa hadha wannan zai faru ne min haythu buruzihi ta inda qutbi ya bayyana bi suratil ilahiyya da sura ta allantaka ka gani ko a lokacin ne zai ce wa abu kasance sai ya kasance ta lokacin da ya bayyana da sura ta allantaka me ake nufi da wannan sai ce al-mu'abbaru bin anha khilafatul uzma ita ake nufi da al-khilafatul uzma kaga gurin al-buruzu bis suratil ilahiyya ita ake nufi da al-khilafatul uzma to al-qutbaniyya kuma shine al-khilafatul uzma din Allah ya sa an fahimta al-khilafatul uzma shine al shi kuma al-buruzu bis suratil ilahiyya shi wannan shi ake cewa alkhilafatul uzma a nan kutubi ba zai zama kutubi ba sai ya yi buruzi da sura ta allantaka to mu ci gaba a nan mu dawo nan gurin sai yake cewa fi jami'il wujudi jumlatan tafsila shine khalifan Allah a dukkan halittu jumlatan da baki ɗaya wa tafsilan daban-daban kuma da rabe su hina ma kana rabbu ilaha tun lokacin da Allah ya kasance abun bauta kana huwa khalifatan fi tasrifil ya kasance khalifa ne gurin jujjuya hukuncin Allah wa tanfidhihi da zartar da shi fi kulli ma alaihi uluhiyatullahi ta'ala a dukkan abin da akwai uluhiyya ta Allah madaukakin sarki akan shi sai ce thumma qiyamuhu bil barzakhiyatil uzma bainal haqqi wal khalqi sannan tsayuwarsa da barzakhiyya wani matsayi wani guri al'uzuma mafi girma bainal alhaki, wal khalqi tsakanin Allah da halittunsa sai ce fala ya siru ilal khalqi shay'un babu abin da zai zo zuwa ga halitta ko menene ka'inan makana ko me ya kasance min alhaki daga gurin Allah illa bi hukumin kutubi sai da hukuncin kutubi so wannan bangaren kenan ba a nan matsalar take ba an danna bodari taka. matsalar tana tsakiya bari mu je nan gurin wa ma'ana ƙauli sheikh fi salati da ma'anar maganar shehu a cikin sallarsa Allahumma alhiqni bi nasabihi ya za ka yi mana haka zakin zaki ba da ma mana a ci gaba a ci gaba a ci gaba mana alhiqni bi nasabihi ma'anahu ma'anarsa huwa kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'il mamlakatil ilahiyya shine kasancewansa khalifa ga Allah a dukkan mallaka ta Allah maɗaukakin sarki wa bila shuzubin ba tare da keɓancewa ba yanzu duk wanda ya zo ya ce mana ai siffar da ake nufi ta wani ɓangare ne banda wani ɓangare ƙarya yake yi shehu tijjani ya ce wa bila shuzubin ba tare da keɓancewa ba muttasifan bi jami'i sifatillahi yana mai sifantuwa da dukkan sifofin Allah wa asma'ihi da sunayen Allah hatta ka annahu ainu has ya kasance kamar shi ne ainihin Allah akwai bambanci tsakanin a ce wane wane ne da kuma a ce a'a Wana shi ne aini wato original ba photocopy ba idan aka ce aini ainihin Allah to ana nufin has ya kasance da ka gan shi ma za ka ɗauka kawai shi ne ainihin Allah limaza bi annahu tasafa bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi saboda ya siffantu da dukkan siffofin Allah da kuma sunayen Allah maɗaukakin sarki idan muka dawo gurin da yake ta cewa a nuna mishi waye waye yana ji gashi wasa'altuhu radiyallahu anhu an da'iratil arifi na tambaye shi akan da'iral arifi fa ajaba radiyallahu bima nasu sai ba da amsa ittisa'u da'iratil arifi idza rufi'a ila mahallil qurbi yalwatar da'ira ta arifi idan an ɗaga shi zuwa ga mahalli na kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To bari ku ya ce, Inna lillahi sifatu sam'i. Allah maɗaukakin sarki yana da siffa, Inna lillahi sifatu sam'i wal basar. Allah maɗaukakin sarki yana da siffa ta ji da gani, wal kalam da zance, wal ƙudura da iko, wal irada da nufi. Duk waɗannan yau yan ɗariƙu dan suna so su ba ƙutubi wani matsayi kaga sun yadda wai Allah yana da ji aƙidar da suke tawili to yanzu sun yadda Allah maɗaukakin sarki ana ce mai za a iya cewa as-sami'u mai ji kenan sun yadda Albasiru mai gani sun yadda Allah yana zance to gai gashi sun ce wal kalam wal wal irada Kullu صفة من هذه تحيط بجميع الوجود في آن واحد yace dukkan wannan sifar kowace siffa daga cikin siffofin nan da aka faɗa tuhitu tana kewayewa bi jami'il wujudi ga dukkan halittu fi'anin wahidin a lokaci ƙwara ɗaya siffar ji na Allah yana kewaya dukkan halittu a lokaci ɗaya siffan gani yana kewaye dukkan halittu zancen Allah yana kewaye dukkan halittu hakanan ƙudura da irada ta Allah tana kewaye dukkan halittu fi anin wahidi fi anin wahidin a lokaci kwara ɗaya la yaktalifu alaiha ikhtilatu ina gurin Ikhtilatu wujud bi zawatihi baya sabawa ga Allah madaukakin sarki wannan siffar bata sabawa sakamakon cakuduwar halittun da zatuttukan su dukkansu baki ɗaya duk abin da suka faɗa Allah zai ji duk abin da suke yi Allah zai gani au bi alfazihi ko kuma lafuzzansu au bi harakatihi ko kuma motsinsu fa innahu yumayyizu kulla fardin min zalika ala idatihi yana bambance kowane ƙwara ɗaya a cikin waɗannan abubuwan a cikin halittu baki ɗaya kowanne yana bambance shi a bisa shi kaɗai ɗinsa tamyizan la yakhtalitu bi ghairihi bambancewan da baya cakuɗuwa da waninsa Lafi fi ba a cikin jinsa ba wala fi basarihi hakanan ba a cikin ganinsa ba ma'ana duk lokacin da duk yawan mutane kuma di wato cakuɗeɗeniyarsu in suka faɗi magana Allah zai ji in suka yi abu Allah zai gani duk abin da suka yi Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi to sai suka ce sai suke cewa a muhalli shahid sai suka kawo suka ce a afwan afwan mu karanto ga baki ɗaya kawai sai yake cewa fa innahu yumayyizu kulla fardin min dhalika ala hidatihi tamyizan la yakhtalitu bi ghayrihi la fi sam'ihi wa la fi basarihi sannan sai ya ce wala fi sifatin min baqi sifatihi hakanan ko a cikin sifa daga sauran sifofinsa. sai ce wa hakadhal arifu hakanan shi ma masani arifi qutubi wanda yake ya san Allah sosai idza rafa'ahu ila mahallil qurbi idan Allah ya ɗaga shi zuwa ga guri na kusanci zuwa ga Allah yasiru sam'uhu yasma'u ka sama'il haqqi kun gani ko yasiru sam'uhu jinsa yana kasancewa yasma'u yana ji ka sama'il haƙƙi kamar jin Allah Sa'i da'irati saboda yalwar da'irarsa fa innahu fi fi da'ira domin a lokacin da yake cikin ƙuncin da'irarsa la yahmalu illa fardan wahidan baya iya ɗaukan sai abu ƙwara ɗaya min kulli shay'in a dukkan komai lafil alfazi wa lafil zawat banda ba a cikin lafuzza ba hakanan ba a cikin zatuttukansu ba wala fil harakat hakanan ba a cikin motsinsu ba ma'ana lokacin da arifi yake cikin kunci da'irarsa ba ta yalwatu ba to maganar maganar malam anwar kawai zai ji maganar malam humble kawai zai ji maganar haji musa kawai zai ji in yana magana da shi amma lokacin da ya kai makura to wanda yake katsina in yi magana zai ji wanda yake zamfara in yi magana zai ji wanda yake zariya in yi magana zai ji saboda me saboda da'irarsa ta yalwatu shi yasa suka ce yasiru sam'uhu yasma'u ka sama'il haqi jinsa zai kasance yana ji kamar yanda Allah maɗaukakin sarki yake yake ainihin wato ji to sai yake cewa fala takhtaritu alaihi aswatul wujudi fil wahidi irin abinda suka gaya wa Allah faɗa shi suka gaya wa faqutubi anan wai fala takhtalitu alaihi aswatul wujudi sautukan halittu ba za su cakuɗe mishi ba fi anin wahidin a lokaci ƙwara ɗaya mana yanzu maganan nan da nake kutubi na ɗaki Eh, bai kuma haurowa ba, na ji kamar an kira shi, bai kuma neman request ya dawo ba, zakin zaki. Allah madaukaki sai yana. Shi yasa, yasa abu da littafi a bashi hujja. An karanto ya ce a nuna masa, ya za a yi sauka kuma bai yi ba saboda. A gashi na ya turo malamin shi Fati ya hauro ya kare mishi mana, ya turo malamin shi ya kira shi. Ya ce ya a karanto, eh. ga ka'ida kamata a yi tun karanto, sai ya tsaya idan ba karanto daidai bane kaga shi sai karanto mai daidai idan kuma fasara ne ba daidai ba sai ya sauti baya cakuɗe wa kutubi to haka nan wala takhtalitu alaihi dawatul wujudi fil anil wahidi haka nan zatin samun din zatin halittu shi ma baya cakuɗe masa a lokaci kwara ɗaya irin abin da suka faɗa wa Allah ku koma can baya gashi can la takhtalitu alaihi ikhtilatul mene اختلاط الوجود بذواته او بالفاظه او بحركاته تو هكا شي ما قطبي ابن ده سكا فدا مي فلا تختلط عليه اصوات الوجود في الان الواحد ولا تختلط عليه ذوات الوجود في ال... الان الواحد سقطبي siffantu da sifofin Allah kai kutubi baya zama kutubi sai ya fito da sura ta allahntaka, shine al-khilafatul uzma shine al-buruzu bi suratil ilahiyya kamar ka karanta a farko sannan kutubi baya zama kutubi sai ya kasance yana ji duk irin jin Allah yana gani irin ganin Allah yana saurare yana kuma ainihin wato da iko irin ikon Allah wannan dalilin ne yasa kuka ga hatta idan suna cikin matsala sai su kira kutubi saboda me saboda ai baya iya cewa abu ya kasance ya kasance sai lokacin da ya yi buruzi da sura ta allantaka shine a lokacin ne zai cewa abu kun sai ya kasance gashi nan abin da suka kawo su ila radiyallahu anhu an hakika ba nan ba su ila radiyallahu anhu an kaulihim a baya da ya zo yake cewa amri bi amrillahi qultu kun yakun ka gani umarni na da umarnin Allah ne in qultu kun yakun in ce abu ya kasance nan da nan zai kasance wa kullum bi amri Allah fahkum bi qudrati ce wa kadalika qawlu shaykh to bayan na gama kamar yi mitin dina ne